gaba gaba yi sharhin sa a cikin wannan littafin ina jin za mu tashi wa amurukum bis sadaqati ko wa amurukum bis sadaqa abu na hudu daga cikin abubuwa guda biyar da Allah ya yi ma annabi Yahaya wahayi alaihi salam ya ce aiki da waɗannan abubuwan guda biyar sannan ya umarci al'ummarsa da su yi wa amurukum bis sadaqati kuma ina umarta ku da yin sadaka sadaka kala biyu ce akwai as-sadaqatul hissiyya akwai as-sadaqatul ma'anawiyya idan an ce as-sadaqatul hissiyya ka dau wani abu wanda gashi za a iya amfani da shi ka ba mabukaci to shine ake ce masa as-sadaqatul hissiyya akwai as-sadaqatul ma'anawiyya ma aktharaha akwai sadaka wacce take a ɓoye wacce ba a ganin abin da aka yi sadakar da shi suna nan da yawa Allah sama ya lissafa su alkalimatu tayyibatu sadaqa mutum ya faɗi kalma mai kyau kalma mai tsarki to yayi sadaka mutum ya hailala yayi sadaka duk waɗannan anwa'u sadaqatul hissiyya to shine sai ya ce wa amurukum bis sadaqa ina umurtaku da sadaka Allah ne ya ce in umarce ku fa inna masala zalika misalin wannan ka masali rajulin asarahu al'adu misalin sadaka a wurin Allah kamar mutumin da abokanan gaba ne suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi a hula aduwu suka kama shi faja'aluhu asiran suka ɗauke shi a matsayin fursuna na yaƙi Fa'ausa ƙuya da ila unuƙihi sai suka kama hannunsa sai suka ƙulle da wuyansa haka aka kama hannunsa haka aka ɗaure haka ake mabayi wa qaddamuhu li yadribu unuqahu kuma suka kai shi inda ake filla wuya kawai su filla wuyan shi misalin shi kenan yana cikin wannan yanayin faƙala sai ya ce ana aftadi minkum bil qalili wal kafi ku dakata ku dakata me kuke bukata in ba ku dan in fanshi kaina ko me yawa ko kaɗan ko kaɗan ko me yawa ku faɗi sai suka faɗa fafada nafsahu minhu sai ya ba su ya fanshi kansa sai suka fasa kashe shi ba ma fasa kashe shi ba sai suka ce tafi shi ma bautan ma an bata ba za a yanzu shi ba fursunan yaki ba ne sai suka ce masa izhab wa anta tariqun atlaqu sarahatahu suka kyale shi suka ce tafi kaga wa khallu sabilahu kenan suka kyale suka ce tafiya shi to misalin sadaka kenan a wurin Allah wato kowane dan adam dan ya kama shi ya dauke shi sai ya jefa shi a wutar jahannama hanyar da mutum zai bi ya fanso kansa daga shiga wutar jahannama wacce shedan ya dauki mutum yace sai ya jefa shi a ciki ai shedan ne abokin gaba ko sannan wannan daure shin da yayi ai shine misali a kama mutum khuzuhu faghulluhu ko summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuhu shine misalin sa kaga innahu kana la yu'minu billahi alazim wala ne wala yahuddu ala ta'amil miskin kaga ni to misalin kake nan ita ce take tsamar da mutum daga shiga jahannama shedan shi kuma burinsa shine kama mutum su tafi wutar jahannama tare to misalin sadaka kenan sadaka nan bayan kasa ta da muka yi ita as-sadaqatul ma'anawiyya as-sadaqatul hissiyya ta kasu gida biyu ita kuma akwai as-sadaqatul wajiba akwai as-sadaqatul manduba akwai sadaka ta tilas ita ce zakka zakka da kuma zakatul fitri sannan kuma sai a sadaqatul manduba zakka yau da sadaka ta yau da kullum wacce mutum in ya samu dama zai rike yi to dukkanin su matsayin su kenan suna tseratar da mutum daga shiga wuta shi yasa manzal sun ce was sadaqatu burhanu sadaka hujja ce ta shiga aljanna wanda bai shiga wuta ba aljanna ko zai shiga da izinin Allah ko ko da ya tsaya al'arafu wanda tsoho da ya ji an yi bayanin aljanna da wuta da la'arafu ya ce to ana ga tumanin aroƙa mana Allah dai ko da al'arafin nan mu samu mu tsaya shi bai san za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki ba to misalin sadaka kenan abu na hudu kenan ko annabi yahaya alaihi salam ya bayyana ma banu isra'il wannan a masallacin baitul maqdis wa amurukum an tadhkuru Allah ta'ala to shine muhallin shahid na littafin sannan ina umartar ku da ku zama masu ambatan Allah madaukakin sarki fa inna masala dalika lalle misalin zikiri ambatan Allah ka masali rajulin kaman misalin mutum ne kharajal aduhu fi atharihi abokanan gaba suka bi shi da gudu sai sun kama shi sira'an a gagga cikin sauri hatta idza ata ala hisnin hasin har sai da ya kawo wani katotan katotuwar katanga mai ba da kariya fa aharaza nafsahu minhum kawai sai ya shige gate din kawai sai ya kulle ba yadda suka iya da shi to misalin zikiri kenan tsakanin mutum da shedan ba abin da zai tseratar da mutum daga shedan har shirka idan shedan ya sa mutum ya a zuciyarsa manzon ta sama ya bashi magani zikiri zai yi a'udhu billahi amantu billahi wa rusulihi mutum shedan ya ka masa zace zace munana manzon ta sama ya ce ya'ti ash-shaytanu ahadakum shedan zai iya zuwa ma ɗayan ku a zuciyarsa fa yaqulu lahu man khalaqaka sai ya ce waye halicce ka in ka ce Allah a zuciyarka fa yaqulu man khalaqa Allah sai to shi Allah waye halicce shi kaga kafirci kenan mutum ya shiga manzon sai ce da mutum ya ji haka yace a'udhu billahi amantu billahi wa a shi kenan sannan shirka karama ita kanta zikiri ke maganinta shirka karama rashin ikhlasi mutum shi dan ya ka masa kaikayi mutum zai yi ibada wani zubin kawai sai shi dan zai ce maka sai ka ji kawai shi dan yana ce ma ka ji daɗi a wannan karatun Qur'anin da zaka yi mutane su jijji ka a ce kai ne ko kuma ka zo zaka yi ma mutane wa'azi ko zaka karantar da su sai kawai sai shi dan ya buji goma mutum wal iyazu billah sai ya ji kawai yana jin ai ya karatun nan dan ya burge mutane to da yayi Allahumma inni a'udhu bika an ushrika fi bika fi ma a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam shikenan kaga shedan ba abin da ake maganin shi da shi sannan hushi daga shedan yake hushi shi yasa daga cikin abubuwan da malam Abdullahi Gwandi ya kawo madakhilu shaytani 'ala al-insan a cikin karamin littafin sa tahzibul insan min khisal ash-shaytan a ciki ya kawo al shi ma ya sa ya ɗibo waɗannan ne daga cikin littafin Ihya Ulumuddin na al-Imam al-Ghazali Allah ya gafarta masa kurakuransa to to daga ci akwai al-ghadab shi dan idan yana son ka aiwatar da banna to sai ya amfani da lokacin hushi to shi yasa manzon sun ya ce idan ya zo a hadisin Tirmidhi da isnadi ingantacce ya ga manzon sun ya ga wani mutum yana hushi manzon su ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu ce ni da da wannan mutumin na san abin da zai faɗi da zai faɗa to wannan damuwa ta hushin da yake tare da ita da ta tafi shi manzon su ce law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da wannan ibara la zahaba anhu ma yajid da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da da shedan ya ya ya ya ya shi shedan ne yake tare da mutum ya sashi ya hushi to kaga zikiri kenan to misalin zikiri kenan kaman an biyo mutum da gudu ne ana neman sai an kama shi da bindigogi kawai sai ya samu wani katon gida mai get kawai yana zuwa sai mai gadi kawai yana ganin shi sai ya bude mai yana budewa kawai shi kenan gam sai mai gadin nan ya kulle gidan nan ba su isa su shigo ba kuma kaga sai dai su tsaya shi kuma mai gadin dama ga bindiga shi nan a hannun shi ta fita su kuma kada wani ya ce ai misalin bai cika ba sosai shi in suka harba suka <laughs> in suka haura fa to to zikiri kenan fa aharaza nafsahu minhu kadhalika al-abdu manzo Allah sallama a cikin abin da sayyiduna Yahaya alaihi salam yake ambata ma mutanansa kuma mu ma gashi muka karu yace kadhalika al-abdu la yuhrizu min ash-shaytan haka ɗan adam ba zai iya kare kansa daga shedan ba illa bi zikrillah wallahi sai da ambatan Allah sai ga baki ɗaya rayuwar musulmi ta zikiri ce komai zai yi motsi akwai ham jiba fa atishawa fa atishawa kai kuna zaune mutum ya atishawa sai an yi zikiri ha uku shi ya biyu sannan mai jin sai masa ɗaya ya ci alhamdulillah shi kuma kawai wanda ya fal yaqullahu sahibu wa akhuhu ko yarhamukallah fa idza qala hu sahibu wa akhuhu yarhamuka Allah falyaqul yahdikum Allah yuslihu balakum addu'o'i masu tsada atishawa fa akai mutum zai shiga bayi sai ya zikiri kaga bayi wani zuwan ai wasu a guje suke zuwa a guje to amma duk da haka sai aka ce sai mutum ya zikiri ko sannan ya gama zai fito ya fito shi ma sai zikiri zai kwanta bacci da ake bukatar ya zama mutum ƙarshen ma da zai faɗi to ya zama addu'a zikiru ga manzo Allah ta sama yake to to kun ga waɗannan kenan mutum to shine mahallin shahid na mala na al-imam al-qayyim rahimahullah wannan hadisin da ya kawo shi to shine wannan mun ce zai ɗauki hadisin gaba gaba ya sharhin sa qala annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya hikaito sallallahu alaihi wasallam ya hikaito maganar annabi Yahaya alaihi salam to sai shi kuma ya ƙara sai ce wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna ni kuma zan ƙara muku biyar ni ma Allah ya umarce ni da su <laughs> shi yasa shi yasa shi yasa shi yasa ake siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kyautarsa kyautarsa ba kawai ta ya baka a hannu ba ha ilimi ah, sahabi ya zo ya tambayi manzon sayyidina Usman Mu'az bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu ya zo ma manzon Allah sallallahu tambaya amma sai da manzon sallallahu alaihi ya ce ala adulluka ala abwabil khairi to ka ji waɗancan da na ambata maka to ka tsaya mana in ƙara maka in baka wasu ƙofofin alkhairi رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم أخذ بلسانه فقال كف عليك هذا وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به قال تكلتك أمك أيكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم illa حصائد ألسنتهم to kaga wannan kenan to manzon sama ya judu bi kulli ma yamlik na farko idan kuna da shugabanni na musulunci suka ba ku umarni to ku ji ku saurara in suna muku bayani ku yi isra'i ku karkata ku saurari jawabansu wata'atu sannan ku yi biyayya ba ji ba kawai su waɗancan ai sun ce sami ina wa na ko kaga akwai samu amma babu ne ba'a sai suka yi isyani waɗannan kuma sai suka ce me sami ina wa ata'ana to ba'a kenan wal jihadu sannan ina umarta ku da jihadi jihadi matakansa guda goma sha uku ka dunkule su guda hudu jihadun nafsi sannan jihadu shaitani sannan jihadul kafarati sannan jihadu azzalama su ne guda hudu ka dunkule su jihadun nafsi na da hudu jihadun nafsi ala al'ilmi jihadun nafsi ala amali bil ilmi sannan jihadun nafsi ala da'awati ila al'ilmi wal amali bil ilmi sannan jihadun nafsi ala sabari ala ilmi wad da'awati ila al'ilmi wal amali bil ilmi سنة جهاد الشيطان باليقين سنة وبالصبر سنة جهاد الكبار باللسان وبالسنان سنة وبالقلب سنة سوما جهاد الظلمة والمبتدعة سوما هكا سوني دي متين إن يلسى فاسو زاسو باشي كسوغو مشاوكو الإمام القيم أشكل لتاف زاد المعان في هذه خير العباد ياي بياني أكنس بياني مبان شاوكو to jihadi kenan matakin farko shine jihadin nafsi tsakake zuciya mutumin da bai tsakake zuciyarsa ba zai iya ko an je filin fagen fama ba zai iya yin komai ba sai ya gudu eh kaga kaga ha a jahiliya ai aboki muhul kaisa ai bai da jihadin nafsi ne sun tafi za su tafi yaƙi za su je yaƙi muhul kaisa da shi da abokin sun ɗunguma sun tafi za su tafi suna barin gari ya ga an bagari an fara fuskantar garin kaisar za su shiga biladu shani, sun bar jaziratul arabi <laughs> wai sai fara kuka wai ƴaƴan shi da matan shi <laughs> ya fara kuka shine ya mulk sai ce kai banza <laughs> ce kai banza amma me me kake ma kuka ce ba ka sahibi lamma ra'ad darba dunahu waye kana anna lahiqani bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا na mota فنعذر shi haba wawa kakai kuka kukan me kake yi ya ce wai da ya ga manya-manyan duwatsu mun kama hanyar dutse duwatsu muke tabi shine addarbu ba abbar ba addarb shi wa ai kana anna la yaqani bi qaisar ai tabbatar da fa za mu je mu haɗu da sarki qaisar sai bashi da kuka fa qultu lahu kai banza la tabta ainuka kada idan ka ya kuka abu biyu muke nema amma in mun samu ɗaya daga ciki yayi muhawil mulkan muna son mu je mu kashe kaisar mu karɓi mulkin sa shine babban burin mu auna muta ko mu mutu fa nu'zara sai a bamu uzuri a ce mu ba ragwaye ba. to wannan baitotan na imul kaisar darasi ne babba a cikin sa a rayuwa duk wanda bai zama haka ba ya zama banza ya zama irin wancan dan uwan nashi baka sahibi nuhawilu mulkin aw namuta fa nu'za duk burin dan adam balle kuma musulmi haka ma ya kamata ya zama burin ka shine a ce nasara a hannunka take amma idan a aikin neman nasara ka rasa rayuwarka to shi ke sai a bada labari tana cikin waɗanda aka yi da su <laughs> ta daki to me mutum ya yi to shi ne wannan kaga jihadi wal hijratu sannan ina umarta ku da hijira hijira kala uku ce akwai hijratul amali akwai hijratul makani sannan akwai hijratul amili hijratul amal mutum ya bar sabo shine manzo sun ce wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu mai hijira na gaskiya shine mutumin da ya bar abinda da Allah baya so sannan akwai hijratul amil mai sabo a kaurace masa gwaggwadan sabansa idan ana ganin kauracewar ita ce za ta shi ya dawo ya zama mutumin kirki amma aka kaurace masa kuma zai ƙara shiga dawa to sai a ci gaba da haƙuri da shi ana tunatar da shi har a ga abin da Allah zai yi da shi sannan sai hijratul makan barin wajen sabo zuwa wajen da'a barin wajen bid'a zuwa wajen sunna barin wajen shirka zuwa garin abin nan tauhidi so hijira kenan to ina umarta ku da abu na hudu kenan wani jama'atu sannan ina umarta ku da ku bi jama'a musulmai ku zama tare da mutane kada ku zama kun ware kada mutum ya zama ya raba kan al'umma ya zama cikin mutane da shi ake kuma ya ka hakuri da su duk yadda ka al'umma ta kai to kai hakuri da ita a zama da kai ake yi kana ba da gudunmuwa kai ma hakuri da kai ake yi ake to haka ake buƙatar musulmi ya zama sannan duk lokacin da mutum yake tare da ƴan uwan shi musulmai to za su rika nuna masa abin da yake ba daidai ba za su rika masa nasiha amma idan ya ware to shikenan fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiyata kullun kirkeci yana farauta ya cinye tinki yadda ta kauce ma ƴan uwanta ne amma in tana cikin garke to ba za a iya mata komai ba to kun ga na biyar kenan fa innahu man farqa aljama'ata qida shibrin lalle duk wanda ya rabu da jama'ar musulmai qida shibrin ko da tsawon yatsu ne abinda ake ce ma shiburu shine daga nan zuwa nan shine ake ce masa shiburu daga nan zuwa nan daga ibham ko wannan shine ibham ai ku zuwa wannan khinsab to shine ake nan wajen shine ake ce masa shibar to koda da dan takun wannan wannan tsawon eh, ne mutum ya bari ya bar al'umman musulmai to faƙad khala a ribƙatar islami min unuqihi haƙiƙa ya cire ma kansa igiya ta musulunci daga wuyansa da ɗaure ke da igiyar musulunci to yana barin ya al'umma musulmai to ya fita daga cikinsu nan ba ana nufin ya zama kafiri ba wasu suna ɗaukan wannan ana ce musu nususul wa'idi ba ana nufin mutum ya zama kafiri ba a'a baya cikin bayi da haƙƙi irin na musulmai amma yana nan a cikin musulunci illa an yarji a sifa in ya dawo so daga kun ga ashe rabuwa kai bala'i rabuwa al'umma tararrabe ta kike ce yana cikin fitina al'umman musulmai wa man idda'a da'awal jahiliyyati duk wanda kuma ya je irin kiraye kiraye irin na jahiliya irin yadda ake da an fara rigima da mutum sai kira dangin shi shi ya bani fulan shi ne laraba suke da wani karin magana sai in sun a haka walau bi sauti sai ka taimaki dan uwanka koda da sauti ne in ba za ka iya komai ba ka zo kai ta ihu kana ziga shi shine suke da unsur akaka zaliman aw mazluman da kaga ana rigima da dan uwanka to baka san ma abin da ke faruwa ba kawai ku fada ma daya ku taimake shi ko shine mai zalunci ko shi aka zalunta shine manzon Allah sallallahu alaihi ya gyara musu ma'anar eh unsur akaka zaliman ya zaka kaifa tansuruhu zaliman shine taza'uhu an zulmihi ta hana shi ka hana shi yin zalunci shine ka taimakai mazluman kuma an zalunce shi ka bi masa haƙƙinsa mun gane ai to fa innahu min jusa jahannam yana cikin waɗanda min dusa jahannam yana cikin waɗanda za a gurfanar da su a jahannama duk wanda ya wannan irin abubuwan da ake a jahiliya faqala rajulun ya rasulullahi wa in salla wa sama wani mutum ya ci ya ma'aikin Allah ko da wannan mutumin ya yi azumi kuma ya salla qala wa in salla wa sama ko ya salla ya azumi wa za'ama annahu muslimun kuma ya yi ikirarin cewa shine musulmi fada'a fad'u bi da'awallahi ku rika kira ne da irin kiran Allah allazi sammakumul na almu'minina ibadallah wanda shine ya kira ku da suna musulmai ya kira ku da suna mummune ya ku bayan Allah kun ga ba mutum ya yana amfani yana kabilanci ba ko yana nuna bangaranci ko yana nuna kawai su dangin su a'a musulunci yana gaban komai eh قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح al-imam tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne sahihi ya ruwaito shi a cikin kitabul amsal babu ma jaa fi masalis salati was sawmi was sadaqati ya zo sannan al-imam ya ruwaito shi a cikin musnadinsa hadisi na dubu biyu da biyu hadisi na dubu ashirin da biyu da tara da sittin da hadisi na dubu ashirin da biyu da ɗari tara da sittin da ɗaya kaga yana cikin musnadul harith al-ash'ari al-harith al-ash'ari وصاحب الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الجامع وصحيح الترهيب والترهيب الشيخ الألباني أشكل التفنس وأن نجيا إن كانت حديثا والله أعلم تو ينزما لنزيد وتوانا حديثا أي باين أي من شرح سعر duk da ba wai sharhi ne zai bi shi abin nan ba amma idan aka lura bayanan da zai yi har ƙarshen littafin suna bayani ne akan sharhin wannan hadisi mun gane ai musamman bangaren da ya bayani akan wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala har zuwa ƙarshen wannan eh, abin nan faka wallahu ta'ala a'la wa